yanzu haka an shiga rana ta uku zuwa ta hudu a sabon dokar da yanzu jihohi ke kaddamarwa na hana fita ko kuma takaita zirga-zirga a wani yunkuri na hana yaduwa da ma bazuwar kwayar cutar ta corona virus da ke hallaka jama'a a duniya to sai dai kuma yayin da ma ake cikin wannan doka wasu batutuwa ne ma ke tasowa walau na mawuyacin hali tsadar kayayyaki ko kuma na cin zarafi daga jami'an tsaro to wai koshin jama'a na ba da haɗin kai kuwa dsp suleiman yahaya ngoroje kakakin na 'yan sannan jihar Adamawa ya ce kawo yanzu akwai waɗanda aka kama bisa zargin kare dokar. Su haka da nake gaya maka mutanenmu na cikin fadar jiha an samu shafke mutum goma sha ɗaya waɗanda suka yi biris da wannan doka. Sa'an kuma muna nan muna jiran a ah, na eh, namu wayanda suke ƙauyuka su ma domin suna nan suna gudanar da wannan al'amari kuma suna sanar da mu mutane nawa ne suka samu suka kama wanda suka bijire ma wannan doka kuma muna da niyya za mu gurfanar da su gaban kotu domin a yi musu hukuncin da doka ya tanadar sa'annan maganan a wai kasuwan 'yan sanda ya tashi suna karɓar na goro wannan magana dai ba mu samu labari kuma ina ga maganan nan babu eh, tuhuma ne babu gaskiya a ciki al'amari. su ma dai talakawa masu karamin karfi sun bukaci ne da ake tunawa da su gani irin halin da suka shiga sakamakon wannan doka. sunana olu janga jula muna roƙon gwamnati don allah ta taimaka ta sassauta ma wannan dokan da ta ɗauka na maganan rufe shaguna kasuwanni da sauran harkoki mutane kuma za su kokari su bi dokoki su kare abubuwan da gwamnati take so a bi saboda wannan annoban allah ya takaita mana shi sunana alhaji da adamu kuwa amma duk wani umarni da gwamnati ta bayar mu masu biyayya ne kuma mu masu bin dokan gwamnati ne kuma mu mun sani domin mu ake yi. Sunana ya haya Aliyu, ni ramin dan kasuwa ne a cikin kasuwan garin Jalingo Main Market. Amma kulle kasuwan nan a hakikanin gaskiya bai mana daɗi ba da mu da yan uwanmu da dukkan wanda zai iya yake dan wani fafutukan neman abinci a cikin kasuwa abun bai daɗi ba. Kasancewa abun ya zo mana ba zata ga yanayin da ƙasa yake ciki tattalin arzikin kasa ya yi kasa kuma yawancinmu irin mu muna da yawa da sai mun shigo kasuwa muka dan samu mu taba nan mu sai da wannan kafin nan a samu abin da za a je a yi ne a wannan rana. Kawo yanzu tuni aka suma zargin wuce gona da iri da kuma cin zarafi da makarɓar karɓar na goro da ake wa wasu jami'an tsaro batun da kakakin na 'yan sannan jiya taraba dsp dabi misal ke cewa ba za su amince ba. Eh, ka ga eh, Moriga riga mun samu gargadi tun daga farko da cewa shi kwamishinan 'yan sanda na state su tabbatar da cewa sun sa ido ma yara masu aiki kada su yi ba daidai ba kuma wannan tuni mun riga mun gargade su kwamishinan 'yan sanda ya kai su a ko ina an ce da masu area commanders dps da kuma head of departments duka an kira su an gaya musu to gafa abin da ya tun ma dama ai eh, mun san abin da ya kamata a yi da kuma abin da bai kamata a yi ba duk da aka inda ma akwai wanda za su su karya wannan doka cikin mu mun riga mun sa shugaba ne su waɗanda za su sa ido kuma duk wanda an same shi bai yi daidai ba kaga dole a dauki mataki kansa su ma dai a bangaren su Ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama irin su Center for Human Rights Advocacy na ko cewa tuni masu na tarkonsu da kuma haska fitilunsu ga jami'an tsaron da ke wuce gona da iri. Kwamar Gambo Daud wani ɗan rajin kare haƙƙin bani Adama ne ya ma bayyana irin matakan da suka ɗauka. wannan tabbas mun samu uh, report da yawa akan abin da ya shafi haka tun daga ranar da aka kafa dokan lura da haka sai muka ɗauki mataki mun tuttura wakilai mu suna zazzagayawa cikin gari da wasu sasa sasa na boda inda aka taushe cewa mutane ba za su shigo ba su fita ba lura da haka mun tuttura su don su kawo muna report na abin da yake faruwa a gurin duk inda ta faru mun rubuta za mu rubuta kuma mu saka kara kaiwa gwamnati kan cewa wayannan dokan da aka sa fa jami'an tsaro suna amfani da shi suna musgunawa bayan Allah saboda haka a dau mataki akan jami'an tsaron sannan shugabannin jami'an tsaron su ma su tsaya da kafansu su su da cewa kananan sun da suke watsawa cikin gari ga abin da suke yi koma da menene fata ko shine Allah ka ƙarshen wannan annoba da ke addaban duniya a yanzu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.